Majalisar da ke sasanta tsakanin mabambantan addinai a jihar Plateau ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shigan burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. A wani taro da majalisar ta kira na gaggawa kan taɓarɓarewar tsaro a wasu ƙananan hukumomin jihar Plateau a cikin 'yan kwanakin nan, majalisar ta bayyana fargabar rashin tsaron na iya tumbatsa zuwa wasu sassa idan har ba a ɗauki matakan da suka dace wajen daƙile shi ba. Shugaban majalisar Farfesa Fandan Yamsat ya ce dole sai an zakulo ɓata gari da masu ci da sunan addini da ke haɗa baki da maƙiya daga waje wajen hallaka jama'a da lalata dukiyarsu. Government must hold the security outfits and community and traditional leaders accountable for the destruction of lives and property in their communities. Ya ce dole ne gwamnati ta damƙe jami'an tsaro da sarakuna kan salwantar rayuka da dukiyoyi a yankuna. Shi ma shugaban majalisar mai martaba sarkin wase Muhammadu Sambu Haruna ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne a tsakanin 'yan majalisar. Ina kira ga murya ku haɗa kan magoya bayan mu. A ɓangare guda kuwa, sakataren gwamnatin jihar Filato, Farfesa Ɗanladi Atu, ya ce a cikin 'yan kwanakin nan gonaki 84 ne ɓata gari suka lalata. Gwamnati ta kuma gano ƙungiyoyin asiri har kashi 37 yayin da ayyukan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ke ƙara ƙamari a jihar Filato. Muna son a kawo jamin tsaro kusa-kusa da jama'a domin mun gano cewa lokacin da ake aikata wannan miyagan ababen lokacin zai ɗauki jami'an tsaro su zo yakan ɗauki kusan awa ɗaya shi yasa muka ce muka cewa gwamnati ma ta siyo mashin mashin don mashin zai shiga zai lungu lungu Sheikh Sa'idu Hassan Jingir na kungiyar Jibis a jihar Plateau ya ba da shawara a wurin taron. Ko shugabannin addinai kowa ya yi addinin sai roƙi Allah zaman lafiya. In ka ba da lacca a cocin ka ko a masallacinka ko a wurin da kuke taro to ka jawo hankalin yara. Shi ma Reverend Isaac wakili da ke zama basaraken Izere a jihar Plateau ya kalubalanci shugabannin addinai ne da su rika gaya wa magoya bayan su gaskiya. Na ruke mu yanwa mu haɗa hankulanmu na mu suna kallon mu idan sun ga haɗa hankali dole ne na baya za su rungumi wannan salaman da muka yi. A sunana Sheikh Sharif Nasir Alfalaki, ka taro ne muhimmi wanda ah, kuma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da aka tattauna a taron ya zamanto an aikata shi a aikace saboda karin samun haɗin kai da soyayya da kuma zaman lafiya. Yanayin tsaro a yankin arewacin jihar Plateau ya kasance abin damuwa da ke neman haɗin kan al'ummomin yankin wajen taimakawa jami'an tsaro da hukumomi don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.